bai kamata ana cikin magana ana taba taba zika din nan ba ya kamata ya in ya in ya in ana ji shi kira tsaya kila zan fara da yin mana da kawo neman uzuri da kuma neman afuwa daga 'yan uwa saboda yanayi wani a ƙarƙashin ikonmu wanda mana iya cewa gazawo mu ne wani kuma ba karkashin ikonmu ba ne saboda haka ba gazawa mu bane alal misali akwai ruwan sama da aka sheka tun jiya ake ruwa magarba da isha duk mun yi ana ruwa ne kuma aka kwana ana ruwa yanzu ma ana na ana ta ruwa din to wannan na san kila bai kamata ma in ce da Allah ya haƙuri an yi ruwa ba Ah, sai mu ce shikenan an yi sa daidai lokacin da aka yi wannan taro ruwa ya gyara na sani mun yi irin wannan taron a bara ainihin ah, mun yi shi a matsanancin rana har nake cewa to gara ma dai rana din tsananin rana din da a ce ruwa ne to kuma sai bai wannan shekaran kuma sai ta ɗauro kuma ruwa ɗin ne da yake kuma abin yana jijjuyawa ne a cikin watan rajab muke yi wata ranar za ta ɗauro kuma ya zama ba damina ɗin ba ne ya fice damina ɗin haka nan dai za mu tafi da yadda yanayin ya kasance to zan so in yi magana kan ah, waɗansu abubuwa daban-daban haka wannan na ruwa na ambata nan gaba ƙarshe zan kawo dangane da wannan shi muhallin da muka muke taro a kai. wanda shi ma yana da cin abin da ya kamata mu ba da uzuri din a yin taron a wannan muhalli amma na zan kawo wannan daga karshe insha Allah zan fara da yin magana dangane da abin da ke da munasaba da wannan lokaci namu na karshen rajab mun sa ranar shuhada mu ya dace da ranar 25 ga watan rajab 25 ga watan rajab kuma ranar tunawa da shahadar imam musa al-kazim ne alaihi salam to kuma mun zaɓi wannan rana ce a matsayin ranar shahidai a lokaci guda muna tunawa da shahadan imam musa al-kazim alaihi salam da kuma shahidanmu da sauran ma dai shuhada sannan kuma a sai ya zama da yake mukan kokari kun mu gaya mun yi ta wannan taron a daidai lokacin da ya dace da karshen mako ne don ya fi ma al'umma sauƙi na taro tsakanin ma'aikata da ɗalibai da sauransu ana buƙatar lokacin hutu saboda ka galiba mukan yi asabar ko lahadi don haka ne ma sai ya zama ba yau ne 25 ga watan rajab ba yau 28 ne tun ranar laraba ne yake 25 a nan kuma a sassa da dama na duniya ran alhamis ne a 25 ga watan rajab din amma da yake muna neman karshen mako sai muka kawo shi a asabar din farko bayan 25 din to sai kuma ya zama da dai wannan lokaci har walawa ya dace da wata rana da take da muhimmanci a tarihin musulunci ita ce ranar aiken manzo Manzo rahama sallallahu alaihi wa sallam ran da aka fara yin mushi wahayi wato ran 27 ga watan rajab wanda a su wurare yau ne amma muna mu a wajen wannan mun ɗauka jiya a lissafin da muke to sannan kuma wannan kenan zan magana dangane da wa'annan abubuwa guda biyu sannan da yake har yanzu gashi na ana shekaruwa na ce ba sai na ce ku ya kuli da ruwan ba tunda da yi ruwa din ba yana karkashin ikon mu bane amma na san dole zai dan takura mana shirin namu zan so kuma in yi magana dangane da shuhada din mu wanda dama domin domin su muke wannan taro don tunawa da su da kuma dan yi nasiha ga su masu zumuɗin aukar da shahada ko da don eh, cire haƙƙi ɗauke haƙƙin da ya rataya a wuyanmu na mai masu nasiha ɗin ko da ke mun san ba fasawa za su yi ba sannan ƙarshe kuma magana ga mu gare mu gaba mu mu masu masu jira ah, masu jiran ainihin eh, sauke nasu alkawarin domin su shahada nan su ne waɗanda suka cika nasu alƙawarin kamar yadda Allah ta'ala ke cewa fa man qada nahbahu wa minkum man yantazir to mu masu intizari din mu kuma in kare da yin mana nasihohi gare mu shikenan dai kuma daidai gwargwado ya zama shine sai karshen eh, magana da zan yi to bari fara da na farko 25 eh, ga watan rajab wanda ya dace da ranar shahadan imam musa alkazim alaihi salam wanda a wannan nahiya tamu an yi shekara da shekaru ɗaruruwa ainihin mutane suna cikin duhu dangane da waɗannan alamomi na addinin musulunci wanda ainihin sunansu ya gabata a taura da linjila da sauran littattafan da aka saukar kafin zuwan manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam kuma shi wannan manzo ya zo da bayanin su sanka sanka game da rayuwarsu da abin da zai same su har daga farko har zuwa ƙarshe amma kuma saboda a kiyayya aka rufe wannan ya zama sai waɗanda suka sani suka sani waɗanda kuma ba sani su suka fiya ya zama yanzu ba san a imma goma sha biyu din nan ba ko da wani yana da labarin sunansu a alal akalla ya ce imam ali ya ce masa sahabi kila ma ya ce masa na hudu a daraja bayan annabi kila kuma ya ce kuma farkon wanda ya musulunta cikin yara sannan kuma ya ce ai kwasan da Hussein kuma ya kalle su a matsayin yara ƙanana ya ba su darajar jikokin annabi ne amma yara kila ma da yake eh, tunanin mutane kila ma tun suna yaran ma suka mutu saboda haka yanzu da an ci Hassan da Hussein mutum yana tunanin wa'insu 'yan tagwaye ne masu kukan jariri to sannan kuma mai yiwa in ya ji labarin imam zainul abidina ya ce mashi yana cikin tabi'ina in ya ji labarin imam bakir ya ce cikin tabi'in tabi'ina in ya ji labarin imam ja'far sadiq ya ce tabi'ut tabi'ut tabi'ina to kuma kila in ya ji labarin ah, imam musar kazim ya ce rajulun salih kila kila kila kuma ya liƙa masa ya ce min bani hashim ko min salalatul eh, Hussein ko wani abin da ya kamata hakan to amma kuma aka je gaba ma ainihin rashin sanin nasa da karuwa ma yake to waɗannan alamomi ne na addini waɗanda Allah ta'ala ya zaɓe su tun ranar gini ranar zane kamar tun kafin ya halicci adam ya riga shi da abinsa tun kafin ya halici adam ya riga shirya suwane ne zai aiko daga lokaci zuwa lokaci a matsayin manzanni manzanci ba wani abu ne da ake tsoruwurta ba ko annabci ba ana tsoruwurtan annabci ne ba wato mutum ya ce bari ma ya zama annabi ya ta kokarin ayyuka da sauransu sai annabawa ya annabaci ko kuma ba wani abu ne da yakan bijiro daga baya ba kamar da can ah, subhanallah kamar da can ainihin ah, ba ainihin aiko wani a matsayin annabi ba sai Allah ta'ala ya zartar da cewa to bari ma ya aiko wani a matsayin annabi wanda ana yi mantawa da masu wanda suke aikin su ne za su yi aikin su insha Allah wani dan uwa ne a da ya fadi kuma ga yan medical team nan suna aikin su wato ba akan ga mutane ne suna zaune cikin wani nau'i na bata sai Allah ya ce to bari ya duba cikin su yawa ne ne dan fi dacewa ya aiko shi da sako ba sai kuma sai ya aiko shi ba shirin Allah tun farko ya riga ya bi shi dama shi annabi ana haihuwansa a annabi ne ko da ko al'umma ba ta sani ba ko ma shi ma an rufe sanin da ya zuwa gare shi sai lokacin da Allah ya so ya alal misali lokacin da Allah ta'ala ya kira Musa a yayin da ya taso da iyalinsa zai dawo ƙasar Misra ya hango haske ya ɗauka ko wuta ne ya ce mai iyalinsa zauna je zai samu su garwashi don su ɗan ji ɗumi ko ya sami bayani na ne hanyar da zai bi je misira sannan a lokacin ne ya ji magana sannan aka yi masa wahayi sannan sai Allah ta'ala ya fara tantar da shi to ai ma tun farko ma an mashi ta goma shi aka bashi labarin tun lokacin haihuwansa da sashi a akwati nan da aka wurga a ruwa da kuma da aka tsamar da shi aka yi shi gidan fir'auna ya girma da su a shi duk da shirin Allah ne ba a wannan lokacin da aka kira shi a wadil muqaddas a lokacin ne aka ga daman a maishe shi annabi ba dama can lokacin da aka haife shi annabi aka haifa amma shi kansa musa bai san wannan ba sai ran da allah ya so ya sani sannan kuma ba ma kawai ranar haihuwan annabi ne aka haifi annabi ba to ranar ɗaukan cikin annabi ana ɗaukan cikin annabi ne saboda haka su annabawa dama zaɓaɓɓu ne na tun farko Allah ta'ala ka yi shirya abinsa in lokaci ya yi da ya so ya turo manzo sai ya ga daman a ɗauki cikinsa a haife shi ya kuma kare shi har ya zuwa lokacin da zai aiko shi da sako kuma duk abin da zai faru da shi cikin ilimin Allah ya riga ya sani ya al misali cikin ilimin Allah ya riga ya san cewa wane ne ba zai imani ba amma kuma dun ɗauke mashi hanzari za a kira shi ko da ba zai imani ba amma dai za a fita kiran ya san kuma su waye za su amsa su kuma mai za su yi so haka zalika a imma waɗanda Allah ta'ala ya so barin masu rukun saƙon nan bayan wannan manzo sallallahu alaihi wa sallam domin tafiyan manzo ba yana nufin daukewan sako mai. duk da yake yana nufin ainihin ah, manzanci ya kare ba za a sake aikowa wani annabi ba amma da za a kare ah, ainihin alhakin rike addinin ga al'umma amata su kuma al'umman nan yau da kullum su su rauni har ainihin saɓin ko ya ɓace duk ko kuma mafi yawan shi ya ɓace ko su muhimman area na sai ɓarɓace to da ainihin zai zama laifin na Allah ne idan har yi haka saboda haka kuma ba za mu taɓa tsammanin Allah ta'ala zai kyale mutane wa wai har ya zama saƙon da ya aiko annabi da shi ya yi sako-sako ba ko kuma ya ɓace don haka ya shirya waɗanda za su kasance su ne za su rika shiryar da al'umma daga lokaci ya zuwa lokaci har ya zuwa ranar hurin kawo domin kar ya zama akwai hujja daga mutane akan Allah to imam musal kazim an haife shi a matsayin imam ne kamar da bara a shi a taro irin wani ke cewa an haife shi lokacin babansa yana dawowa daga makka a yayin bayan haji kafin a shiga garin madina a wani wuri da ake ce ma abuwa ainihin eh, naƙuda da ke mahaifiyarsa ta haife shi tun a lokacin ana haihuwan kafin a zo a yi mishi albishir da cewa wance ta haihu ya fara mota ne albishir da cewa ainihin eh, imam din da zai gaji magajin shi gashi da an haife shi hujjan Allah ga al'umma bayan shi bayan imamu Ja'far Sadiq saboda kaga shi ya bada albashi din haihuwan imam wanda zai gaje shi imamu Ja'far Sadiq to imam eh, Musa al-Kazim eh, ramzi ne na irin wahaloli da mutane sukan sha a tafarkin Allah domin ko ya sha wahala ba kaɗan ba a tafarkin Allah duk da a zaman shi na madina yana koyar da al'umma addini kamar yadda mahaifinsa ya koyar dama mahaifinsa ah, imam jafar sadiq a daidai lokacin da lokacin da yake karantar da mutane to ah, duniyar musulmi ta sami wani abin da ya ɗauki hankalin mahukumta don banu umayya wanda suka ainihin kakaba ma addinin nan takunkumi suka hana shi sakat suka hana duk wani alamin addini sakat to a daidai lokacin Allah ya shagalta da su da yaƙoƙi da suka kawo ƙarshen mulkin su saboda haka an samu mutane suka yi musu bore suna ta faɗa da su saboda haka sai ya zamana yawancin ya balle yana yaƙan eh, daular umayya wancan ma ya balle yana yaƙan daular umayya saboda haka banu umayya lokacin halifofin sun shagalta da yaƙoƙin wanda suke musu bore saboda hankalin su sai ya shagalta ga wannan suka manta da sa ido akan masu koyar da addinin musulunci don haka imam ja'far sadiq sai ta koyar da hadisan da babansa ya tara babansa imam ah, bakir wanda an ce shi ainihin ah, wanda suka san shi suka ba da labarin cewa gidansa ana gani ana littattafansa suna tashi tun daga daɗe hasu tokaru tsoro duk bangaye na ɗakin yana cewa mafi alherin abinda za ka bar ma 'ya'yanka gado shi ne ilimi shi ya sajjar hadisan annabi hadisan annabi waɗanda ainihin ya ji daga tushe wajen babansa imam zainal abidi to shi ne ya sajjala ya jajjera su to shi ne kuma imam ja'far sadiq ya gada to shi imam ja'far sadiq sai ya sami daman wazza shi sai ya zama a wannan lokacin abubuwa da zama suna tasowa a rasa mai mafita a rasa meye mafita sai a samu mafita daga hadisin annabi ya riga ya faɗa sai ya bayyana sai ka aga cewa an an fita kawai sawa'un wannan abin wata hukunci ne na shari'a ko wata mas'ala ce da ta shafi mu'amalar mutane ko ibadodin ko abin da ya kama da kan sai su ga ashe manzo Allah ya magana dangane da wannan ya ba da mafita waraka saboda haka sai zamana ana hawa dabbobin da ake hawa bahau bayan su raƙuma da dawakai a yi tattaki a je madina don karban hadisi sai zama an ce a lokaci guda akan sami mutum dubbai sun zo rana ɗaya don karɓan hadisi wajen imamu jafar sadiq ta kai ma an ce mutum dubu uku sun zo a lokaci guda mutum dubu biyar sun zo a lokaci guda mutum dubu goma sun zo a lokacin sha kai har akwai lokacin da dubu ishirin da biyar suka hawa raƙuma suka zo madina neman hadisi kuma wani ke ce ban da ɗalibai da suke zaune tare da imam jafar sadiq suke ɗaukan karatunsa har wani yake cewa a kufa kawai ya ƙidaya mutum dubu takwas kowannensu yana cewa daga imam jafar sadiq har ma ya kasance an taɓa tambayan shi duk abin da muka ji daga gare ka muna iya cewa daga annabi ne ya ce e ku duk abin da kuka ji daga baki na na faɗa muku ku ce annabi ne ya faɗa don ba na faɗin magana sai daidai wanda ta dace da wanda manzo Allah ya faɗa to a lokacin kofan eh, sanin hadisi ya watsu bani umayya sun shagalta da abin da shagaltar da su to har dai mulkin mulkinsa ya kawo ƙarshe da wani sarkinsu da ake ce ma marwan wanda ya shahara da kabila su suka samu shi marwanul imar mulkinsu ya kawo ƙarshe sai kuma su gungun azzaluman suka ɗauki mulki ɗin su ne banul abbas to lokacin da suka ɗauki mulkin sai suka ankara da cewa shagaltansu da rigima da suke yi da banu umayya wajen kafa mulki ya sa imam ja'far sadiq ya yada ili saboda haka su ma sai suka ga to yanzu akwai bukatan su ma su ga cewa sun ba makarantu in ba haka ba yanzu za a koma wajen ahlul baiti kuma koma ahlul baiti na mulkin su ya tafi to saboda haka ne ma sai suka sami waɗansu daga cikin almajiran imamu ja'faru sadiq suka sa su suka kirkiro mazhaba ta haka na aka sami mazhaban wani da mazhaban wani da mazhaban wani kuma hadisi kamar inda ba don imamu ja'faru sadiq ba da babu shi saboda haka sai zama hadisin da suka so suka ga ba makawa suna da bukatansa wanda ke kuma daga wajen imamu jafaru sadiq aka samu sai a yi mashi sabon isnadi a ce an wani an wani manzan Allah ne aka ce ya faɗa wanda kuma ba a so sai a rufe shi a kirkiro wani wanda ya dace wanda ake ganin ya dace da muradan hukuma shi kuma sai aka bashi to amma mutane sun san ina ilimi yake tun da lokacin imamu jafar sadi sun sun san ina ilimi yake saboda haka sai suka shagalta da dan wannan ilimi wajen eh, imam musa alkazim dan imamu jafar sadiq wanda shi kafin karshen Imam ja'far sadiq ta kai ma an sa mashi an takura shi ba karamin takurawa ba an hana ai karatu da ana da ana da hurriya dubbai na zuwa su dauki karatu amma sai da ta kai ma ba wanda zai je ya je dauki karatu face an sa mashi tsama har ta kai ma an ce a wani lokaci wani babban almajirin imamu ja'far sadiq yakan rika yakan rika tallan Eh, abin da ake ce mai khiyar khiyar eh, me ake ce mishi da Hausa kakumba ake ce mishi da English me ake ce kakumba to kakumba to shikenan dai an san shi abu da akan yaka dan yana dan tsawo haka kamar akan akan yanyanka kashi a ci danye kore yana eh, yana da amfani ga jikin dan adam kuma ma dai akan sa shi a abinci kamar ka baiwa amma dai ainihin ba ka baiwa ɗin ne ba yana dan tsawo haka to irin shi ne sai ya zaba aka ce wani almajirin yana sai da shi ne sai ya rika gungurawa da keke yana kira yana cewa khiyar khiyar khiyar khiyar to sai shi imam sai fito sai siya a lokacin da yake siye din sai shi almajirin nasa sai ya zuba mashi a cikin jaka a lokacin da yake zuba akwai takarda ya riga shi da tambayoyin da sahabbansa suka yi dangane da mas'alolin fiqh da hukumce-hukumce suna son su ji bayani sai a rubuta tambayoyin sai rubuta tambayoyin sai ya zuba mashi a cikin kakin baɗin sai bashi sai bashi kuɗin to in shi kuma imam sai je duba tambayoyin nan ya rubuta amsosi in ya zo kashe gari zai sai yana hiyar hiyar sai imam ya fito sai bashi da jakan shi a ba sa mashi hiyar din sai dan cire takardar shi kuma ya aje sai ya zuba mashi hiyar sannan ya wajen almajirai a ce to ga jawaban malam to imam kazim ya yi zamani da azalmai da yawan gaske na banu na abbas tun lokacin wani almansur ana ta muraqaba akan shi wani ya kama ana ta muraqaba kan shi wannan yaso ya kashe shi akwai wanda yaso ya kashe al ya so kashe shi bai dade ba wannan ma yaso kashe shi bai dade ba har ta din yazo ga Harun wanda suke ce ma wai Rashid wai Rashid Haruna dadal mudil to a lokacinsa sai zama ana ta kawo mashi yasa 'yan rahoto suna ta kawo mashi labarin imam musa al-Kadhi. kuma labarin dai bai wuce dai shi dai imam musa yana nan bai bar koyarwarsa ba yana koyar da hadisan baban kuma yana shagalta da ibada saboda haka ya aka kamo shi aka kamo shi ya mika shi ga gidajen kurkuku daban-daban ya zauna a kurkukun wani wani wai isa bin ja'far ba wanda shi shine gwamnan banul abbas a wani gari basra kuma ya zauna a kurkukun fadl bin rabi'a da kurkuku daban-daban ya zauna a wannan kurkun a tsare shi tsawo lokaci mai tsawo a sake daukan shi a kai shi wannan kurkun a sake tsare shi a sake daukan shi a kai shi wannan kurkun da yake kurkukun ba irin kurkuku ne na wa'ansu lokaci ba kurkuku ne kamar irin wanda aka sanin gidan kurkuku da ake aje fursunoni ba wani lokaci ana tsare shi a gidansa ne a hana shi fita ya zama an aje mishi masu gadi wani lokaci kuma akan akan kai shi wajen mai shi mai tsare shi ne ya sa shi a wani daki a gidansa ya tsare to haka nan dai sai ya zama na ainihin aka ce wani lokaci a cikin lokacin da ake yawan ibadodi da yake yi kuma shi harun yana neman ya ji bayani na'am masu bayanin wani lokaci suna gaya ma harun abin da yake so ya ji sukan gaya masa cewa shi imam hadari ne gare shi duk da cewa su kamar shi isa bin ja'far da fadl bin rabi'a duk sun bashi rahoto wani abin da su suka ji suka gani cewa tun da aka tsare imam musa bai wani aiki in ban da ibadodi kuma ya sun sa masu sauraron ibadodin shi sun ji cewa ba yana yin ma addu'a ne akan ah, halifofin bani abbas ba umuman ko kuma shi Eh, harun da ake ce ma rashid musamman maimakon haka ma shi neman gafara yake ga zunuban eh, muminai da maza da mata da kuma da haka nan banda istighfari da ibadodin shi bayan komai har ma a cikin sun ji shi yana cewa ya rabbi na roƙe ka na roƙe ka ka bani dama da zan bauta maka kuma na gode maka kan ka bani wannan dama wanda suka zauna da shi a kurkun ah, fadl bin rabi'a suna ba da labarin aka ce in ya tashi yana sallan dare har subahi bayan ya gama subahi ya yi taƙibi har rana ta fito ta ɗaga bayan rana ta fito ta ɗaga sai wata doguwan jada wanda ba zai ɗaga ba sai zawa har ma shi fadl in yana kewaye kurkuku din yakan wuce ya ga wani tsumma a tare yana wucewa kullum sai ce wa mai faru ne ne kullum na zo sai ga tsumman nan aka ce ai ba tsumma ba ne imam musa kazim ne yake sujada wato in ya tattar abinda ko mu ce mayafin da yake tare da shi wanda yake rufa in ya rufe kansa ya yi sujada to za ka ce tarin tsumma ne har sai zawar ta yi sannan ya miƙe salolin zawal ba shi da wani aiki in ban da karatun alkur'ani da sallah da addu'a kuma ya yi ibadodi tsawon duk waɗannan shekaru da aka tsare shi daga kurkuku zuwa kurkuku har ya zuwa dai ƙarshe dai shi haro ne ga cewa dai dole kawai ya kukuta daga gare shi to imam musa ba imam eh, imam Musa ainihin a wasu ba in muna ba da labarin janibin ibadansa kawai ya ishe mu lafca muna labarin janibin ainihin ah, tsoron allansa kawai ya ishe mu abin amma mu abin da muke so anan wanda ya wanda ya shafe mu anan kawai wani janibi ɗaya za mu ɗauka shine dangane da shahadar wanda shi muke tunawa a daidai wannan lokaci kuma ah, idan mutum ya a tare da labaru zai ga cewa ah, shekaran jiya alhamis an ce mutum miliyan hudu suka tuɗaɗa zuwa kabarinsa a kazamiya bagdad in kana da sha'awa kana iya duba ma kaga hotuna a cikin intanet kaga yadda ainihin jama'a suka tuɗaɗa duk da haɗari da barazanan da makiya ke yi har ma an ma bama bamai an karkashe mutane akan hanyar su ta zuwa kabarinsa amma duk da haka akalla miliyan hudu sun taru a wannan taro wanda ke nuna cewa wanda suka yi kokari su rufe gaskiya ba su yi nasara ba eh, akwai wanda suka santa kuma alhamdulillah yanzu tana bayyana domin aikin alheri mutum ya yi shi to ba yadda za a iya ɓace wannan alkawari ne na Allah baka taɓa aikin alheri ya zama ya shi kenan ya ɓace ba ko ya kai sai Allah ta'ala ya bayyana da yanzu gashi imam Musa shekara da shekaru da aukuwan wannan waƙiya amma yanzu muna tunawa da wannan to da cin abu a wayansu janibobi kaɗan na imam musa har cewa irin yadda ya rika koyar da ilmumuka da kuma irin ilimin da allah ta'ala ya bashi ciki har da sanin irin makaman abubuwa kafin su auku an ce a cikin cikin eh, waziran harun akwai wani sunansa ali bin yakfin duk da shi waziri ne a gwamnatin eh, harun amma kuma mabiyin imam musa ne da wata ibara muna iya cewa shi shi'a ne saboda haka wani lokaci ya taɓa tattaro kumusi da wa'yansu kyaututtuka da sadakoki da sauran kyaututtuka da kumusi har hada sai ya tura ma imam musa cikin kyautan hadda wata eh, riga mai tsada mu ce mata ko alkyabba za mu ce ko jabba ko inda dai riga mai tsada wanda ke galiba sarakai ke sawa shi sarkin musulmi ya bashi haro ne bashi to sai ya hada cikin jimlan kyaututtukan da ya tura mai imam musa to imam musa ya ga wannan jabba ko kuma wannan riga mai tsada sai cire ta waje guda ya dauki sauran wa'insu abubuwan da sai ce a maida mashi da wannan rigar a ce ya kiyaye ta sosai saboda wata rana zai bukace ta za ta yi mashi amfani to sai ya sa ta a cikin ya sa mata kafur ya nannade ya sa a wani akwati ya kulle da yake ya san da imam musa ce wata rana zai bukata a san akwai rana da zai bukata sannan sai yan rahoto yan security suka je suka kai ma halifa rahoton cewa lallai alibin yaktiyin shi'a ne yana kuma bin imam musa ne kuma duk har kyaututtukan nan da ka aika mashi har da wannan rigar nan mai tsada ya tura ma imam ɗinsa a madina to lokacin kuma suna bagadaza ne shi kuma imam yana madina ne to sai shi sai sai ce a kira alibin aka kira abin yaktin ce masa ya zauna anan akwai abin da ke bukatan shi ne ya ina jabban nan da na baka yanzu nake so ba kai zaka je ka ɗauko min ba ya zaka faɗi inda ka aje a gidanka a daidai ina ne in tura wasu yanzu su je su ɗauko su kawo min to sannan sai ce masa sai ce masa eh na aje a cikin akwatin mai kama kaza a daki na a daidai wuri kaza da kaza ya tsibata sai ko ya tura dogare suka je daidai wannan wurin suka dauko wannan akwatin suka kawo aka bude sai ga jabba sai ce yanzu na san yan security ƙarya suke wabarakatuh to sai lalle yan security suka dawo da rahoto suka ce gaskiyan magana shine shi'a ne kuma alwallan shi'a ma yake baya wanke kafa irin na ahlus sunna wal jama'a to sai wata rana sai shi harun ya je da kansa ya maki a wani wuri yana zai yi kalli alwalan gaban kafin nan shi imam jafar sadiq ya rubuta masa takarda don yana koyar da shi a kamar da gami koyarwa da lokaci sukan yi a rubuce ne don ba a bari ba dama da za a zauna a karantar da mutane a bayyane sai ya rubuta masa yadda zai alwala sai ya ce masa ya wanke kafa duk irin abubuwan nan da ake yi ne nan da amawa ke ya ce mashi da zai safiya sukunni. ya shafi ya shafi dukkan shi gaba ɗaya kai ya komo eh, wannan ya wannan sannan kuma ya wanke kafa kuma a rubuce ya bashi a rubuce ya bashi saboda haka da ya zama shi a rubuce sai yana arwalla ya wanke kafansa fiyas kafafunsa guda biyu ashe ne yana leƙe sai zo ce to daga yanzu ba za ku sake gaya min magana in yarda ba na aminta da ali bin Yaqin namu ne hmm, ahlus sunna wal jama'a ne ko za a sake rudin shi aka yi kusanto da sai bayan nan sai imam jafar ta da ya rubutu masa takarda bayan haka ga yadda ake alwala shafi kai da kafa to wannan yana cikin irin eh, ilimi irin wanda Allah ta'ala ya ba su nan a imma suke kula da mabiyansu suka kuma san abin da zai faru har su ɗauki mataki to da yake bai duba wannan da yake son baku labari ba ina son baku labarin sa ne daga ƙarshe harun da ya ga bai da wani bai bukatan imam musa saboda hadari ne ga mulkin sa kuma ko dai kawar da shi ne ko kuma tashansa duk da yana kurkuku ya sa ainihin to na muna to da Allah in ga in ga maka wani abu guda ɗaya da ya faɗo a raina akwai waɗansu mutane da suka nemi su ganshi su yi mashi wa'yansu tambayoyi akan mas'aloli na fiƙihu to sai mai tsaron shi ya shiga da su to sai suka suna suna kafin su yi tambaya sai shi mai tsaron kurkukun ya zo ce masa zan tafi gida ko kana da wata bukata domin in kawo maka gobe ko kana so in kawo maka wani abu sai ya ce masa a ba da bukata ba ni bukatan komai to da ya fita sai yana ce masa shi yana cewa mai nake bukata ya kawo man gobe alhali yau zai mutu sai suka ce to mun zo mu tambaye ka mas'alan fiqhu kana gaya mana ka san gaibu suka ce to ba su bukatar masu san hukumce hukumcen tun da shi wannan yana rayawan ya san gaibu sai suka fita to yare ko sai ɗaya daga cikin sai ce to shi ko sai ya ga din ya dinga bin wannan mai tsaron kurkukun a baya a baya har yana lungun da ya shiga har ya ga gidan da ya shiga sannan sai ya dakata sai ya shiga wani masallaci da ke kusa da wurin bayan isha nan ya kwana cikin tsakan dare sai ji an fasa ihu a gidan wannan wannan dogari da safe aka fito da gawan sakai kai jana'iza wannan da cikin irin ilmuka irin na gaibu da Allah ta'ala ya sanar da su wato ba su ba masana gaibu bane amma Allah ta'ala ya sanar da su ilimi to lokacin da haruna ya nemi ya nemi isa bin ja'far ya kashe shi yaki ya nemi eh, fadda bin rabi'a ya kashe shi yaki ya nemi masu kasa daban-daban har dai karshe dai ya fara barazana gare su in ba su kashe ba to shi zai maganin su to sannan karshe ai mika shi ga wani wani sindi bin shahak wanda yake shi bai hude ne yana daga cikin ah, amin ah, ah, masu kula da wanda ake tsarewa na shi haruna rashid din wanda ake ma rashid din amma bai hude ne shi wannan shi sindi bin shahak shi ne ya karbi wannan kwangila ya sa ma imam ah, musa guba a dabinon da ya buɗe baki da shi har ma lokacin da ya bashi ya kawo mashi da dabino dun ya bude baki sai ya je maƙe ta taga yana leƙa shi sai ya ga ya ce bismillah ya dauki ɗaya ci ya dauki na biyu ya ci ya dauki na uku ya ci sai ya ga dakata to a lokacin shi imam tun nan take ya riga ya ji dafin ya shiga ya ji shigan dafi ya kuma san dabi nan yanzu an samu shigo ba ciki to nan sai shi yana yana ce masa sindi yana ce masa ƙara ƙara dabi nan mana ƙara dabi nan mana yace ai wannan ma da na ci bukatar ka ta biya to guba ko ya shiga jikinsa har ainihin bayan kwana uku Allah ya karbi kwanansa kafin nan ya riga ya faɗi ah, yadda za a yi da gawansa ya ga mutum diɗi kafin ma ya ci da binar ga mashi ga yadda za a gaza in yaro su ina ta ya kai sun zai mutu to kuma dai kamar yadda yake a ah, da abu din a yamma ba wanda yake jibintan wanke su da yin masu likafani da business su sai ma'asumai yan uwansu saboda haka magajin kowane ma'asumi shi ke jibintan wannan amma shi imam musa bai ce masa ɗana ali bin Ruda ba ali Ruda ɗana shine zai wanka sai ce za a yi wani ka je gida kaza in na mutu akwai wani bako a gidan sunansa ali ka ce shi ka gaya masa zai zo ya jibinci wanki amma shi bai san wannan shine ali bin musa Ruda. wanda shi ne magajin imam kazim shi ne ya jibinci wannan al'amari ba to shi ne din kuma wanda a lokacin yana madina su kuwa wani lokacin suna wani gari ne kusa da bagdad yanzu ya zama bagdad din ce kanta yanzu ya zama kazimi ya zama tamkar wata unguwa a cikin birnin bagdad amma a dacin wani gari ne bayan garin bagdad inda su su sarakan suke to imam musa bayan guba ya shiga jikinsa har sai da jikinsa ya zama kore sannan kuma aka ɗauko gawansa aka kawo aka zaga gari ana cewa wannan shine shugaban rafida don haka suke ce magoya bayan adal bait rafida wanda suka iya wato suka da mulkin sarakai yan tawaye kenan wanda suka ki mulkin sarakai aka ga kewaye da gawansa ana cewa wannan gawan shugaban rafida ne har sai da ta kai wasu daga cikin magoyan bayan imam suka suka fafata da dogarin suka kwace gawan imam uh, musa sannan kuma aka ce ainihin lokacin da za a yi masa jana'iza din ma wai har shi ma uh, wannan mutumin da ake ce ma harun allah ya la'ance shi ya zo wai shi ma ya bi jana'izan wai har yana kuka wai da me zai ji da mutuwar dan uwansa dan aminsa ko ko da zargin da ake yin masa ba da haƙƙinsa ba cewa wai shi ya kashe shi da wanne zai kukan wanne zai yi ya rasa dan uwansa kuma gashi yanzu ana zargin wai shi ya kashe shi to wannan wannan ɗabi'ansu ce amma kowa ya riga ya san cewa imam musa alkazim ainihin kashe shi aka yi don an ce ma wani likita bai hude wanda ya ce wannan mutumin bai da dangi ne ko da gani gashi masmumi ne jikinsa ya zama kore an zuba mashi sammu ne a abincinsa bai da dangi ne za su nemi diya din fansa ainihin kan kashe shi da aka kuma ina jin a wani taro irin shi yin irin wannan na taba ku labarin abin da ya faru da Imam Musa kafin a kashe shi akwai wani daga cikin almajiransa da ya kamun kafa da wani dogari don ya sami shiga inda yake to karshe sai dai har zai shi dogarin ya shiga da shi to sai ya shiga ya same shi a wani daki daki mai duhu sai ya ga a gabansa an haka kabari wato an sa shi dakin da aka sashi shi sai aka haka kabari aka sa yana zaune ga kabari haka ya rayu to shi wannan almajirin sa zai shiga sai yana kuka da ya ga imam a wannan hali sai shiga kuka sai yana tuka ya ce yace yace kana kukan mene yace na ga halin da kake ciki amma yace baka san mu sharri ba ya samu mu ba sharri ba ya samu mu ne da ne sami ya shi alkhairi sawa shi shi mumini ko me aka yi masa shi alkhairi ne gare shi san ba sharri ba ya samun sa ba mu ce mu ba mu ce imam ba a a duk mumini sharri ba ya samun sa duk abin da ya sami mumini alkhairi idan abin da ya same shi wata musiba ce ya daure sai ya zama alkhairi gare shi in kuma abin da ya same shi wani abin da ake da zahiran ake ganin shi alkhairi ne tunda duka alkhairi ne da zahiri da baɗi idan zahiran alkhairi ne sai ya gode sai ya zama ƙarin alkhairi gare shi idan kuma zahiran yana ganin musiba ce wato baya ganin shi a matsayin to idan ya daure kuma sai ya zama alkhairi saboda haka komai alkhairi ne to har sai ke cewa imam yaushe za mu ganka sai ya ce ranar juma'a mai zuwa ya ce yana ce a masallacin juma'a to ya je ga ma magoya bayan su duk suka wushiri suka sa fararen kaya suka sha ado suka je masallacin juma'a tsammanin za su ga imam bayan da aka ga masallaci aka zo da gawa aka ce ga wani mutum ya mutu za a yi mishi jana'iza suka ruwa su gashi imam din to tunawa da shahadan imam musa al al-kazim ko da ke dukkan a'imma duk gaba ɗaya shahada suka yi amma na imam musa ya zama wani ramzi ko musamman ana muna zaman tunawa da shahadan imam husaini kakan shi imam musa al-Khadim alkazim har mukan zama makoki na ganin irin yadda aka kashe shi a falalin daji da shi da iyalan gidansa da kuma sahabbansa gaba daya akan ɗauki kwanukan almuharram musamman goman farko duk ana tuna da wannan to shahadan imam musa shi ita kuma ta zo ta wata hanya daban ba ta kama da na kakansa imam hussein wanda aka aka fille mawuya da takobi sai ta zama daban da wani irin nau'i na kuma irin muzantawa da tursasawa da walakanci da ƙarshe kuma da sanya guma da kuma yin walakanci hatta ga gawansu ba su ba to shi ma wani irin nau'i ne na tuna ya zama ranjin tunawa da irin ainihin sadaukar da kai da ainihin su a in masu kai don haka ne ma ya zama daidai wani lokacin da muka rajab sai muka zaɓe ya zama shi ne muke tunawa da shahidanmu domin lokacin ashura muna tunawa da shahidan karbala ne amma ba mu tunawa da namu amma wannan daidai wannan lokacin sai muna tunawa da namu domin kowa ne ɗauki ya san wannan tafarki haka ya gada ga waɗanda ainihin su ne alamomin addinin ga irin wahalar da suka sha ga shi kuma karshe sun sami shahada ne to kuma wannan shi ne babban daraja gare su ita mutuwa dama al'ada ce kamar faɗin ɗaya ga cikin a'imma al lana ada wa shahada wa karamatu na shahada mutuwa gare mu al'ada ce wato dama adatar mu da kaga yana zai wata rana zai mutu to idan ya zama na ba mutuwa yayi ba an kashe shi ne wato ya mutu sanadiyan kisa ne to kuma an karrama shi ne eh. ana wani kawai ana cewa almauta lana ada wa shahadatu lana karama mutuwa gare mu al'ada ce shahada kuma karama girmamawa ne wato in ainihin ya zama na ainihin duk cikin masu mutum yana cewa ah, Allahumma ja'al khaira amali khawatima wa khaira ayyami yawma alqaq cikin masu Allahumma ja'al arziki inda bari sani wa a amali ma wali ajli wa khaira amali khawatima wa khaira ayyami yawma alqaq Allah ka sanya mafi yalwan arziki na a yayin da na tsufa wato kafin mutum ya rasu ya zama nan lokacin ne arzikin zai fiyarwa ba daɗi ga arzikin da akan dawo a yi talauci ko ga tsofaffin tsohon mai kuɗi wani lokaci eh, yakan zama har yakan zama basa basa akwai wani tsohon mai kuɗi da na sani ya zama mahaukaci sai ya sami takardun ganyen taba ya yanka wa shi bandir bandir din famfamai ne lokacin yana wannan fan kaza ke wannan fan kaza ke yana ta lissafin kuɗi kai ya kwanci saboda daga da yana da kuɗi ya ce sai kuma ya rasa hankali to ta kan faru ga aini idan mutum wato a cikin masu ruma Allahumma ni a'udhu bika min al-faqri ba'da al <laughs> cikin jimloli wa min al da ba'da al huda wa min al kufr ba'da al iman da ire iren wato idan ya zama na talauci ya biyo bayan wadata to wannan wannan abin kai ci to mutum zai fatan ya zama arzikinsa wanda ya fi yalwa dai kafin ya cika ya zama ya kare da arzikin nasa albashi yana iya farawa baya da shi yana nan yana nan har ya wadata ya zama ya kare a gayan wadatansa ba ya kai tsororon wadatansa ya sulmo ya ce sannan ya mutu ba ba wanda ke fatan wannan to sannan kuma mutum zai fatan aikin mafi kyawun aikinsa ya zama shi ƙarshen rayuwarsa ki mafi kyawun aikinsa ya zama shi ne gab da zai mutu ya zama misali shi mai yawan azumi ne mai yawan sallah ne mai yawan karatun alkur'ani ne mai yawan sadaka ne mai yawan sada zumunci ne duk ayyukan alkhairi ya zama ya su suka bi suka bi mutuwansa ya yi ayyuka masu kyau sannan kuma ya rasu wannan shine fatan kowa ba a ce da shi mutumin kirki ne mai kula da addini amma kafin ya mutu baya kula da addini wa iyaz billah abu ya la yayi muni saboda haka mutum zai fatan ya zama ƙarshen rayuwarsa ya koma yana ibada to sannan kuma wanda ya wannan zai so ƙarshen aikin da zai yi ya zama shi ya fi kowanne wanda ya fi kowane alkhairi to shine na ƙarshen wanda ya kafin a ɗauki ran to muƙaddara sujada ya yi yana cikin sallah ya sujada yana tasbihi sai mala'ika mutuwa ya zo ɗauki ran ya ka gani malam ya cika yana sujada ai daga wannan da daɗi ko to bai kai a kashe shi a tafarkin Allah ba domin ita kanta mutuwar a wajen wanda aka kashe ta zama aiki na ibada kaga shi wanda ya mutu yana sujada ya yi sujada sannan ya mutu ba sujada ta kashe shi ba to amma wanda aka kashe to shi mutuwarsa fi sabilillahi ne mutuwarsa ibada ce kaga ita dama akan mutu amma shi mutuwarsa ta zama ibada ya kaga ni malam akwai kyakkyawan cikawa da ya wuce wannan shi kaga addu'an Allahumma ji alkhair amali khawatima khairul amali wanda zai zama khatima ga aikin ka shine mutuwa ya zama mutuwan nan a tabarkin Allah to sannan kuma Allahumma ji alkhair ayyami yawm alqaq biyayyen yini kuma nawa ran da zan gamu da kai ran da za a kawo ni gaba gari kai zama shine ranan da yafi kowa to ai me ya wuce wannan a ce ran da ka je gaba ga Allah ka je ne a waje a matsayin wanda aka karrama muke faruwa da mutane ne suke ta faduwa azumi ne ko yunwa kaga mutane sun kikife da yawan gaske ko za mu yi maza maza mu tashi ne ni kuma gashi na ɗauko magana tire-tire na yi ɗaya bisa biyar to shi kenan tunda na ga ana abubuwan na dan na dan wahala tunda an sha zama ku da ruwa da su amma kun ba rana ai ko to shikenan da insha Allah bari in bari in sassauri maza maza mu kammala tunda mun ga abin ya zo ma yan uwa da matsala haka saboda haka wato ainihin eh, babban ranar da ya zama a ce ranar da tafi kowace alkhairi gare ka ranar gamuwa da Allah kai kai kai kam tsaf ka je ga Allah a matsayin ana marhaban da kai Allah yana ce maka maraba da zuwa to lalle ba abin da ya kai wannan wanda duk yayi mummunan karshe in ya so ya zama sarkin duk duniyan nan ana sarautar duk duniyan nan ko ya mallaki dukiyar duk duniyan nan ko ya ji daɗin da ya fi kowa ne a duk duniyan nan ko ya rayu tun daga Adamu har ya zuwa ranar hudun kaho duk yana zaune a rayuwar duniyan nan in dai karshensa sa mummunan komawa ne zuwa ga Allah to wannan kam ya tafi a karin kawai ba zai taɓa tunawa da daɗin da ya ji ko mulkin da ya yi ko dukiyar da ya mallaka ba zai ba zai taɓa tuna su ba ma zai taɓa tunawa da cewa ya ji daɗi ba kamar yadda zo a ya cewa za a kira wanda ya fi kowa jin daɗin duniya alhali yana wuta a ce masa ka taɓa jin wahala ya ce shi ne me ya ce wahame shi bai taɓa sanin me wahala ba za kuma a zo da wanda ya fi kowa shan wahalar duniya alhali yana aljanna a ce ka taɓa shan wahala ya ce mene kake nufi ka taɓa jin wahala ta abuwa um, na ce wahala ga wanda daga dan wuta dan wuta za a tambaye shi ka taɓa jin daɗi ci shi bai taɓa sanin me ya daɗi ba shi ko wanda shi ko wanda ke aljanna za a tambaye shi ka taɓa jin wahala ya ce bai taɓa sanin wahala ba to kaga wato kenan wannan yana nufin kenan idan ƙarshe shine mafi alkhairi ba farko ba ko ba lura ba idan ƙarshe ya zama daɗi to zai zai mantar da wahalan farko in ko karshe ya zama wahala to zai manta daɗin farko saboda haka mafificin rana ya zama ranar gamuwa da Allah to kaga fatan kowannen mu shine ya zama cikawansa ya zama fi sabilillahi ina ganin mutane su daina tsayawa idan mutane suna suna tsotsaye su samu wuri su dan zazzauna zai dan rage kife wanda mutane ke yi domin magana in ta tsawo kuma mutum ya daidai a tsaye lallai zai kife zai gajiri ko da ba na san wurin tabo ne ko da akwai dan wara to in ya zai dan miƙe sai dan tsuguna in ya je ba dan tsaya insha Allah kuma zan kokari maza maza in karin cika ku da dogon magana na ga wayanda ainihin suke eh, eh, tsayon ya musu tsawo sun yawaita yanzu zan kokari in yanke magana ko da ban gama ba haka to sai magana dangane da ranan aiki wanda nace zan na faɗa muku tun farko amma yanzu saboda abin da ke faruwa a wannan fili ya zama dole in yanke maganar da sauri cewa ranar aikin manzon Allah babbar rana ce da ya kamata shi kuma rannan ya zama ranar eh, farin ciki ne gare mu domin daga wannan lokaci ne farkon lokacin da ainihin wannan haske ya fara bayyana ga wannan al'umma yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kogon hira a yadda ya saba yana ta hannu ɗinsa sai ya ga wannan kogo ya cika makil da haske hasken da ya cika dukkanin sassa hasken annabci a ranar aka yi masa wahayi kuma da ya kamo hanya kafin ya iso gida komai da komi yana ce masa assalamu alaika ya rasulallah assalamu alaika ya nabiyallah itatuwa ne tsakoyi ne duwatsu ne kai da tsuntsaye da dabbobi kowanne ya wuce suna gaishe suna ce masa assalamu alaika ya rasulallah ya iso gida hasken fuskansa ya cika ko ina da kyan halittansa har sai da kariya ta ce wannan hasken fa da ya cika ko ina ya ce hasken annabci Eh, ya ce ta ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ta ce na daɗe da sarin wannan kalma ta kuma ambata la ilaha illallah muhammadu rasulullah to wannan sabanin abinda ah, ama suka ruruwaito wanda faɗan shi na da abin kunya ma wanda aka ce wai annabi wai yana wai wata na zai dawo daga gogon hira wai sai ya ji an ce ya muhammad ya duba haka sai ya ga wani mutum ya tankwashe kafa yana zaune a iska sai dan na aguje ta gudu ya ta gudu yana haki in ya sake waigawa sai ya ga mutum daidai da faɗa sai dan na aguje ya dan na aguje ya dawo gida yana ta haki eh, Khadija tana cewa me faru yana yana ta nishi sai ka shi gari ya sake fita ya sake ganin wannan mutum ya sake dawo ya ce wani mutum yake gani a iska yana bin shi har ma wai wata an take ce mata wannan abin in ka gan shi ka zo ne ka zo waje na to shi shikenan sai ranar ci gashi nan gashi nan gashi nan wai sai ta rungume shi ta sa shi a fatan jikinta sai ta ce kana ganin shi ya ce ba na gani sai ta ce to ina tsammanin ba aljani ba da aljani ne zai zo kaya eh, ne amma tun da ka ga ya gudu kila mala'ika ne ce mai Khadija ni ina tsammanin zan zama mahaukaci ne haka suka rubuta wa iyazu bil Allah sauki yana na da tattafai sai ta ce mutum irin ka bai dace karshen shi ba zai zama hauka ba kai da kake ci da marayu kake kula da zumunci kake riƙin amana kake da gaskiya sannan karshen ka Allah ya jarrace ka da hauka ba zai yi ba bari in kai ka wajen wajen wani dan amina kirista shi za a ji bayani sai aka je wajen wani wai shi warakatu na bin naufal wai shi kirista ne wai a makka to kurungus ko da yake ban gama tatsuniyan ba bari in ka ci gaba da karanta muku tatsuniya a gurguje to shikenan wai sai ta kai shi wajen warakatu bin nawfal wai sai waraka yace me kake gani wai lokacin har ya tsofe baya gani saboda tsufa yace ai ina ganin wani mutum ne akan iska sai ya ce man ya muhammad sai kuma sai ya ce ai a ne yace ni ina tsammanin Allah shi ai ai wannan namusu ne wanda yake zuwa wajen Musa kai ne annabin karshen wannan zamanin in ji wannan fasto din kai ne annabin karshen wannan zamani ina ma ina nan da karfi na lokacin in taimake ka lokacin za a kore ka daga wannan garin yace za a kore ni ne yace ai ba wanda ya zo da shi yan abin da ka zo da shi face an kore shi to daga nan ne wai shi wannan kirista in ya bashi bayani sannan ya gano a cewa shi annabi to sannan kuma daga baya wata tatsuniyar yana kogon hira sai ga jibril ya zo ya ce mishi ikra ya ce ma ana bi ƙari sai kame shi ya makure shi ya ma yi watsa shi ce ikra ya sake ma ana bi ƙari ya sake makure shi ta muka ce to shi wannan jibril din wani irin zalunci ne haka mutum bai iya karatu ka dinga danne shi hmm? to wai sai a karo na uku ne da ya matse shi da dutse sannan sai ce mashi wai ikra bi sunan rabbika alladhi khalaq inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abubuwa ba su dace da manzon Allah ba cikin ruwaya duk ba wani annabi da Allah ya aiko face yana cikin nutsuwa dangane da al'amarin da yake ciki ballantana fiyayyen halitta fiyayi shugaban manzanni shine zai zama wai hashi bi haib ya bara sun ma ni faɗi magana din to shi nan dai to ranan yawmar mab'as a wurin mu ranan da da eh, manzo Allah ya ga ainihin kogon hira ya cika da haske to ya dace da ranar 27 ga watan Rajab saboda haka mukan tuna da wannan ranar da bukukuwa a matsayin ranar yawmar mab'as ana kuma akwai addu'o'i masurai akwai ayyuka masurai har da ciki yana cikin kwanuka hudu da ake keɓance da shi da azumi a shekara wanda azumin sa yana da ƙarfi sosai azumin yau mai mab'as yana daidai da azumin shekara saba'in ne alada to sannan kuma akwai yansu akwai kamar addu'an tajalli Allahumma inna nas'aluka bit tajalli al-azam yana na cikin ah, mafati wanda ake wanda yazo a cikin ah, kaf ami ya sa shi a daren maba ne Eh, sannan kuma eh, sayyid Min tsawus ya kawo shi a ranar mab'as ne bai ɓaci ba koyo kana iya karanta insha Allah baka karanta jiya ko shekaran jiya to insha Allah wannan mikidarin za mu bar ranar eh, mai mab'as nan gaba insha Allah irin ranaku irin wayannan daidai gwargwado za mu rika eh, raya su domin mutane su san abubuwan da suke faruwa suka faru sahihi su san ta sahihin tarihin musulunci daga gurbatacce domin ku ainihin shan gurbataccen ruwa yana haddasa cututtuka yanzu in ka sami ruwan kududdufi ko na kwatami ka sha ya kashe maka kishi saura kuma abin da zai biyo baya ko ka sami gurbataccen tuwo ko gurbataccen miya ka ci ka san abin zai biyo baya ko yauwa kamar aka ce an yi kwado amma an hada har da wa'yansu 'yan kwari da wa'yansu 'yan kananan kyankyasai aka yi kwado din ka zo ka ci to ka faɗa musu sauran kuma ko ka tsure da gudawa ko watakila ma ka rasa ranka to ainihin ka kwazo gurbataccen ilimi ka zuba a kwakwalwanka ya fi haɗe kamar yadda ya zo faɗin wani masu yana cewa ajaban minal insan yanzur ila ma'akulihi wala yanzur ila ma'akulihi ajib amma maki dangane da al'amuran yana lura da abin da zai kai bakinsa amma bai lura da abin da ke kai kwakwalwarsa kwashe-kwashen nan da ake kwakwasowa a ce mana addini ne a zuba shi a kwakwalwa ya fi hadari fiye da kwakwaso tarkace ka zuba a baki in ka zubo ka kwaso tarkace ka watsa a baki sai ka tsure da gudawa ka galabaita in yi soki da ka warke ko kuma ma ka mutu amma in ka kwaso gurɓataccen ilimi ka zuba a kwakwalwanka to za ka kauce hanya ne kuma ƙarshe ka shiga wuta wanne ta haɗari wanda za ka kai kwakwalwanka saboda ka dole ka san ina kake kwaso iliminka A cikin faɗin imam ali yake cewa alaihi salam yake cewa mutum ya lura daga ina yake ɗauko ilminsa domin ilmin nan fa ibada ne ba kowa zai baka labarin addini ba sau aka insha Allah zai zama kenan irin wayannan munasabobi za su ba da dama al'umma su rika jin abubuwa musamman wanda su ba su da imkaniyan su yi karatu ko su je mahallin karatu ranar yau mab'as ne ranar miladi ne na wani umma ne ranar tuna shahada ne da sauransu da sauransu duk ranar ranaku ban ce muku za mu iya raya ne ba amma dai za mu ƙara yawan don muka ce kowane sai an yi taro muka yi nan gaba insha Allah ko ina da ko ina za a ta tarurruka irin wa'annan munasabobi daban-daban a yi daban-daban don haka ne ma wani fata magana da na so faɗe ta ƙarshe amma zan faɗe ta yanzu shine wannan muhalli da muke taro insha Allah muna son mu gina ah, husainiya ce da zamu kira husainiya ta ah, sahibar asr wa zama zamu kira ya baqiyatullah wanda za mu rika tarurruka irin wa'annan duntuna wa'annan munasabobi muna fata kuma insha Allah ashura mai zuwa ma da dai zama makoki ina nan zamu yi to wani mahalli ne wanda yake wasu magadan mahallin suka saida mana yan watannin baya haka kuma akwai zane da aka yi na yadda za a tsara wurin da zai dace da taro mun kuna iya dangane yadda wurin yake dai gashi ga kamar sa mun dai zo dai wannan ya zama kamar gabatarwa insha Allah nan gaba in an aka dan su ciko aka gyara wurin zai dace da taro din insha Allah to Ah, na'am ah, ah, insha harsashi da sauran gini insha Allah yana nan tafi to sai kuma batun shahada tuna shahidanmu akwai abubuwa da suka faru tun daga lokacin da ne maganin ranar shahidai da ya gabata na ji labarin cewa bayan maganin ranar shahada na bara wanda muka yi rana mai kaman wannan a wata goma sha biyu da suka wuce akwai wani ban ce mashi ban san mai zan ce mashi ba dai ban ce mashi to jami'in tsaro a ah, ni ba tsine ma mutane nake ba shikenan sai aka ce a ɗauki shi wannan kasar ɗin ya je ya sa ma wasu su gani sai ce wai lalle wannan ya kamata a ɗauki mataki bai kamata ana bari ana irin wannan taro ana ana nuna rashin girmamawa ga manya ba to har ma wani mai wanda ya mara masa baya sai ya kamata a ɗauki mataki kar ma a damu eh, abin da zai biyo baya amma sai wasu wanda suka ce ai ba zai yiwu ka ce a ɗauki mataki ba za a damu da abin da zai biyo ba don an san lalle wani abu zai biyo baya kuma ba za mu iya ma abin da zai biyo baya ba haka nan dai suka watse ba su iya ɗaukan mu wata matsaya ba amma shi don ta kan wannan shi a tunaninsa kawai tun da yake yana da zumuɗin ya harbi yana ganin yana da bindiga kuma harbi ne kawai maganin mu ka zo ka da bindiga kawai ratatatatata kawai shi kenan a ce ina yan shi'an ne suke ce ai ba su ba su shi eh, sai ka ji duk to ka kashe su an neme su a rasa to kowa irin wannan mafarkin da suka yi sai suka experiment suka ce bari su gwada sai suka sai suka je suka yi harbi a maiduguri suka harbi mutane har ma suka ɗauki hoto har ma suka saki hotunan suka nuna har ma da wai cewa to kaga abin da ya samu wannan saboda ka gargaɗi ya zo maka wato kai ma saboda kai su abin da ake ne kawai akan je ne kawai a buɗe ma mutane wuta sai a kashe sai a ji tsit to sun manta da cewa su abin da suka yi a maiduguri sun yi ma abin experiment ne da abin da su suka kirkira shi ko ita ko shi'a in ka ce wani ne ya kirkiro ta to makirkirinta shine Allah madashinta annabi to ina kai ina tunkuke dashen annabi ai kayi kaɗan da ba don zagi ba ke sai ce ko ubanka ya kaɗan ina ina ina ina ina nufin ubansa fir'auna da namarudu iyayensa na baya da namarudu ubansa ko kakansa da ya jefa annabi ibrahim a wuta shikenan komai ya kare sai aka nemi ibrahim aka rasa sai addini ya kare to fir'auna kuma fa da ya abubuwan da ya yi ya dinga yanka ayan bani isra'ila sai aka nemi musa aka rasa sai addini ya bace to to kaga ubanka kenan doban lantana kai karamin karamin alhaki addini ka sai dai ka mutu da bakin ciki amma ba zai kasu ba amma mun san kamar da nace zan musu gargadi na san cewa ba ji za su yi ba don azaliya su su abin da ban mamaki a ce mutum wai shi ba shi da wani tunani sai wai zai kisa ne to za ka kashe mutane kai mene wai ka rayu wai shi yana ganin duk barazana duk abin da ya zama barazana gare shi ya kawar da shi sai ya rayu abinsa to wa kake ganin yake rayuwa to yanzu to lura da wayannan wayanda suka wuce wayanda suka kashe kashe suka wuce dauki dolo da bindiga ana misali wani jirgejen kato ni ba tsine ma mutane nake ba don Allah <laughs> dubi wannan jirgejen kato din da ainihin ya buɗe wuta da rana tsaka ya kashe kashe ya kashe kashe ya kashe kashe to waye je ya kashe shi ainihin an ce gidan da yake kwana sai ka wuce kofa goma sha biyu kafin ka shiga gidan to amma mala'iku ba su buɗe ko ɗaya ba ba su kuma huda filin ba amma sai ga ƙato da gida ina yake to ina mulkin da yake so ya karewa ya kare ina rayuwar tasu da yake so yake ba shi to kuma nan kan idan ku kwanan nan wani ya gama murmurewa ya murmuran ya murmuran ya murmuran ya murmuran ya murmure to duk Allah in ba kai ma kana son ka murmure ne ba hmm? mene ke ne naka na din za ka yi kisa kai kisa ka rayu ka ci mene kai ba ba rayuwa za ka yi ba amma na san ba ku jin magana ba ku jin magana ku kullum tunaninku na za ku yi kisa ne kuna da kuma ubangijin ku iblis yana ingila ku yana nuna muku cewa mafita gare ku shine ku kisa ga duk wanda yake barazana gare ku don komai da ya shafe mu komai muka wai tsoron shi security yanzu taron nan da muke yanzu ba mamaki wani ya aika da security report cewa gashi na ana taro shekarun jiya kamar ran yaushe ran da shugaban iran ne zo ran laraba ne ko ito ran laraba ko wasu an kama wasu yan uwa wasu na manna hoton shugaban iran din wai ba a gaya musu wai wai sayan security wai ba a gaya musu ba ko mutanen mahatta dokan su ba su sani ba yanzu da kana sa zaka manna poster akwai wani department na manna poster a kasar nan wanda su suke ba da izinin a manna poster ne akwai shi yanzu a zai ce ina neman manna poster ina ne eh, ofishin manna poster da zai zai je wani ofishin gwamnati ce da Allah ina ne ake neman izinin amma wannan fasta za shi tafi gaba mutane wuri ba ga fastoci nan kana gani hadda na fasto ma ba amma na ba ga sun sun cika gari ba bari in ce musu da kyawawan fuskokinsu sun mammana ku zaɓi wani ku zaɓi a ina ake neman izinin wannan fasta wai amma tun da yake na shugaban iran ne wai ba a tambaye shi ba ta aikin nasa ma bai sani ba to ko ya shafi yan uwa sunan shi security to kuma maganin shi bindiga kullum ba su da wani tunani da yake galiban duk mitin inda suke na security din ba muna samun rahoto ne ma wani lokaci bayan sun gama ba muna sanin lokacin da suke yi humai ba wata magana illa mu barazana ce kuma kawar da mu za to kai ban da wawa ba su ka kawar da wane kai kuma kai mene ƙasa ba taka bace ba kuma da wama za ka kai ma kana da lokacin da za ka rayu ne ka wuce kaman kowa to amma tun da tunanin ku kenan ba zai mu gaya muku gaskiyan magana shi ne mu ba mu ba barazana ne kasar ga kasar nan ba mu ne mafita ga kasar nan amma mun san ba magana kuke ji ba tun da ki ku tunanin ku kenan kullum ku kisan kai za ku yi kuna ganin kuma kisan kan nan shine mafita gare ku ba za hana ku ba sai ku ba da kokari amma ga yan uwa sai mu ce to wannan wannan shine eh, hadama kuke ba waɗansu mutane su ƙara rayuwansu da khairul a'ma shine shahada kamar daman da imam musa alkazim ya bida kuma allah ya bashi yana yana godiya ga allah shi ya rabe na na na ka bani dama in bauta maka kuma na gode maka da ka bani wannan dama saboda haka ya sami shekara da shekaru a kurkuku yana ta ibada sannan kuma aka karkara aikinsa da mafi kyawunsa shahada wannan irin shi shine burin kowane bawan allah a bashi dama ya bautawa, allah ba kwanzama ko da a kurkuku ne sannan kuma ƙarshe ya kyakkyawan ƙarshe ya zama ya koma ga Allah saboda Allah a tafarkin Allah saboda haka sai ku ba da kokari illa iyaka wanda Allah ya rubuta masa eh, shahada ne kawai ku za ku iya kashewa yayin da Allah ta'ala ya ɗaukan shi ba ku ganin kukan sha kullun ku sai zama bai yiwu ba ashe ta nan za ku san da wannan amma ba ganewa suke ba ga sai in koma magana karshe tunda ina yin magana a gurguje ne ga yan uwa sai ce to mu bai kamata wani ya ba mu tsoro ba tsoron me zai ba mu da me zai ba mu tsoro zai ba mu tsoro da cewa zai talauta mu don muna tsammanin shi ne waliyan arziki da talauci akwai wane ne waliyan arziki da talauci wane ne wannan ke hannunsa yawwa mun san da wannan to zai ba mu tsoro da mutuwa waye waliyin rayuwa da mutuwa to sai dai sannan kuma mene bugu da ƙari idan ƙarshe a tafarkin Allah ne wake jin tsoro wanda mai jin tsoron ƙarshe a tafarkin Allah ya daga hannu don shi ne burin kowa wannan kar ya zama ba slogan ne ko ko take ko waƙe ba a'a dole ya zama itiƙadan a zuciyanka kana da wannan tunani cewa kai babban burinka shine kyakkyawan ƙarshe ka cika da mafi kyawun aiki irin yadda aka roto ammar bin yasir a yakin sifin yana cewa ya Allah ka sani wannan yana magana da Allah ne wanda ke nufin yana da yaƙini kan abin da ke faɗi ya ce Allah ka sani kun san kana iya roɗan mutum ko amma za ka roɗa Allah ba amma ammar bin yasir yake cewa Allah ka sani cewa inda na san cewa sonka da yardanka yana ga in jefa kaina a ruwa zan jefa Allah ka sani cewa ni inda na san yardanka yana a in ɗauki takobi ne in danna a cikina in danna cikin a ƙasa takobin ya fito ta baya in mutu in shi yardanka yana wannan kasan zan yi kuma sannan ce Allah ka san na san cewa ba abin da ka fi so a doron ƙasa irin yakan wa'ancan mutane sannan ya danna cikinsu har aka yi masa da suka da masu har da fillawaya ya cika yana ɗan shekara 94 da mai yake amma da ya manta sun farkon wanda suka imani da manzon nan suka sha wahala a tabarki Allah aka gasa mashi aka soka a al'auran uwarsa a gabansa aka yi ma ubansa sir yankan rago a gabansa sannan ya rayu da annabi ya halarci duk yaƙoƙin da annabi je yana tare da shi sannan kuma ya rayu har ya shekara tis'in da hudu sannan ƙarshensa kuma ya yi shahada haba mala wannan ba shi ne burin kowa ba burin kowa ya zama abin da yake so Allah ya cika masa rayuwarsa da mafi alherin don ita mutuwa kamar yadda nake faɗi azun dama lazim ne don da ka gan shi da rai zai mutu mu da muke doron kasa yanzu in ka ji shaba yanzu shekara ɗari da suka wuce nadira ne za ka sami wanda yake da rai yanzu wanda ya ga shekara ɗari amma wanda ma ya ga shekara ɗari yana da wayo ba shi kamar yadda aka ce idan mutane suka zo suka tambayi manzo Allah mata sa'a yaushe ne sa'an kiyama sai manzo Allah ya dubo yaro daga cikin su ya ce in wannan yaron ya rayu kafin ya tsufa kiyama za ta tsaya ma'ana kafin yaran nan ya zama tsoho ko kuma duk ba ku ya ta tsaya kafin yaran nan yaro dan karami ne ko da dan shekara biyar ne a cikin su to kafin ya je zama dan shekara saba'in su yan shekara sittin da ina suke to ka gani kaga ma'ana kiyaman nan da shekara saba'in ta tsaya ko zuwa ɗari at most yanzu ga duk cikan mu nan ko da yaro ne dan karami a cikin mu wanda yake dan shekara misali yana hankalta abin da ake faɗa dan shekara mukaddara hudu ko zuwa bakwai to in eh, nan da shekara ɗari kila ba shi to haka nan alamun yake dama kowa zai mutu to amma ba mutuwar isa shi abin tsoro ba ya za a cika ina za a je bayan an mutu shine abin damu wani cikawa za a yi kuma ina za a ji to bai kamata ya zama wani yana tunanin cewa har za a bashi barazana da cikawa ta farkin Allah ba cikawa ta farkin Allah shine babban burinmu saboda haka ba za ka ba mu tsoro da mutuwa kuma su wa'annan shuhada mu? ainihin sai mu magana da sun muna itikadin cewa rayayyu ne kuma suna sauraron mu cewa abinda aka shekar da nan ku to insha Allah azim muna nan tare da ku kuma insha Allah azim jine nan na kudin nan mun san bai tafi a karin kawai ba don abin da kawai koma zuwa gare shi na rahamar Allah to amma kuma muna muna so mu ba ku tabbacin cewa to mu ma a wannan tafarki na ku muke hayya zuwa ranar da za mu cin muku insha Allah kuma insha Allah da jine nan ku da na masu zuwa namu wanda ke tafe da shi ne insha Allah wannan addini zai dawo ya rayu da to na so da karshe magana da masu aukar da shada ne sai na riga ne magana da su na yi musu wa'azi daidai gurgudu kowa ne yana aiki ne gobe kiyama kuma kowa aikin da zai samu kenan ranar da ranar kudus a lokacin wanda yake mataimakin shugaban kasa yanzu na madisambu a lokacin yana gwamnan kaduna yana ya je wai umra to sai wani mataimaki wanda suke tare da shi ma'aikacinsa sai ya man text cewa yana fata an gama mazahara lafiya sai na aika mashi da text na ce eh, ga shi can dakarunku suna nan suna harbi a halin yanzu na ce wannan aiki na ku alaba kowa sakamakon aikinsa mun gode sai ya rubuto subhanallahi ai gwamna ma hankalinsa ya tashi ya ce a gaishe ka mai ba ai su lalle ya ce a kare ku ne matukan ba ku koma muzahara ba sai ayyukan ce ta ai na ga ce mashi ai kowa yana aiki ne kuma gobe kiyama ko aikin sa sakamakon aikin shi zai samu sai sai ga waya an bugo gyararrawai wallahi tallahi billahi allazi wallahi ba mu san da mu mu ka ba da umarnin ai wannan ba me oh ni oh ne oh ne Oh dai kowa yana aiki ne kuma kowa zai ga sakamakon aikinsa duniya da lahira a nike ce mace cikin wanda kuka harbe akwai yaron gidana sun dauka dana ne ni ciki na don na ce masa akwai yaron gidana eh idan eh, ce akwai yaron gidana da Abdulrahman yana cikin wanda kuka kashi to haka na al'amarin yake kowa ne yana aiki ne irin aikin aikin da zai zai sami sakamakonsa shine sai suka suka wai wallahi shi ba shi yasa ba wai sai dai inda commissioner kwamishinan yan sanda ne shi yake da wani interest a wannan al'amari amma shi wallahi bai da hannu a wannan al'amari shi oho dai ko ma menene ai ba ai bai buye ma Allah ba Allah ya san waye yayi kuma zai zai ga aikin aikinsa amma mu kam dama abinda muke insha Allah za mu ci gaba da yin abin mu kuma kar ku ba kowa yana haka nan al'amarin yake kowa ne sai aikin sa kuma gobe kiyama kowa zai samu sakamakon sa ne da amma ana akan jira har sai ranar kiyama anan ma ana samun ana ganin sakamako kafin babban sakamako to mu hankoron mu babban sakamako ya dame mu shi yasa ma duk abin da zai same mu a wannan wannan rayuwa yakan zama mana sassauka to da yake na ce zan ya zama lazim in maza maza in yanke magana in nan ko dun ba komi eh, na tsawaita muku magana har kuma ga yanayi da yanzu da ruwa dan tsaya ma kuma dai an tsayu sosai na ce muku wannan muhalli mun zaɓi mu taron na a wannan mahalli ne don ya zama kamar mun kaddamar da zaman farko ba mu san yadda yanayin zai kasance cikin taɓo da ruwa haka nan ba da ake ba don an tsuga ruwa an kwana a ruwa kila da wurin yayi kyau sosai a cikin ciyawa amma da yake da aka tsuga ruwa kuma ba mu sabe ba sai zama durin kuma tabo ne to amma wannan muhalli kamar da yake ga muku wani mahalli ne da ainihin muka siya kuma za mu za mu gina abin nan husainiya ne eh, na imam mahdi sannan kuma nan za a rika taruka irin wannan na tunatar da al'umma kamar da wanda mu'anna muka sai zama ka mutum muka taron da ya zo na farko ba tare da wani shirye-shirye da isasshen ruwa da isasshen makewi da sauransu ba dai mun da ya zo mun yi to bayan mun siya mun ji mun ji wani mutum shi bai so haka nan ba har ma wai yana kutun kutun wai ya shirya yadda yake wai za mu a kwace wurin <laughs> abin dariya ka san mai rabon shan duka eh ta yiwu an saba akan kara da wasu a kashe su to ba sai a kara da mu ba wai an wani ya rubuta takarda wai ana rikici dangane da wurin gashi nan saboda haka yanzu a tsaga a raba biyu a ba filin su kuwa daya a ba makwabtan wannan wurin daya alhali akwai takardun su shi mallakin wani mutum ne Allah ya masa rasuwa magadan su suka dama mana cewa hatta wani wurin da su can suka yi hanya da garun nan a filin shi ne sun nemi izini ne ya basu banda haka bada wannan garun da ke duban da yana cikin filin domin hanyar da suka bi suka shiga ya ba su ne shi kuma wannan ginin da ke gaban wannan shi ma ya ba shi wani ne kuma mun sasanta da shi akan cewa ya sai da mana har ya yarda daga baya ko su suka je suka hure mishi kunni suka ce kare ya yarda ya yar din ya ce ya fasa kuka ce to ba komi ba damuwa amma dai zamu ba zai hana mu taro ba nan taro kuma lallai zan mutum in muka yi kamar da kuka ga motoci nan ko motocin mu da jama'a mu sa zo su ciccika wurin suka dawo suna ce to ai wurin wurin taro ne muka ce ai dama taro zamu yi ba dan fi ba fili ne ana guje-guje da dawakai ba ba taro ake ba to taro za mu ya wuce haka insha Allah sai dai sai dai ku ce ba ku san taron addini da ku ba bara mun nemi wannan filin domin mu yi nisfi sha'aban sai suka ce wai ai ba a taron addini a wurin alhali kuma anan yan ahmadiyya suke yin sallan idi wato addinin mu ne ba za a yi agun baki to dai ƙasa sama da ƙasa duk nawaye to mu sa ne insha Allah alai halin wannan insha Allah muna fata Allah ta'ala ya kasance tare da mu ya ba mu kariya ya dora mu roshin makiya ya nuna mana wannan shi yin irin wannan biki insha Allah azim shekara mai zuwa da wayansu shekaru kuma mu bukukuwan inda wasu ƙarin shahidai don fatan mu shine ba mu fatan ya zama shekara ta zagayo mun ce yan uwa kaza sun mutu ya kamata mu ce yan uwa kaza sun shahada ne a jiya a yayin da ake zuwa wannan taro an gamu da hadarin mota a gabda wa'yansu yan uwa sun taso daga batsari za su zo nan taron wayo mu sha hadda wa'yansu yayan shahidai hadda uwan wani shahidi a cikin mota ɗin to sun yi haɗarin mota shi kuma direban nan take Allah ya masa rasuwa kuma direban ɗan uwa ne a saura kuma akwai wanda suka sami kukujewa har ita uwan shahidi ɗin. wadda yanzu haka tana asibiti a malum fashi muna fata waɗanda suka ji ciwo Allah ya gaggauta warkewa kuma shi wannan dan uwa da Allah ya masa rasuwa Allah ya rahmace shi ya karbe shi a matsayin shahidi a yanda yake zake zai zo bukin ranar shahidai aka samu wannan hadarin mota sannan kuma har wala yau yau ma da waɗansu za su zo har wala shi ma sun sake gamawa da hadarin mota shi ma dai a wannan hanya din a kafin su kawo mararraban kankara daidai wajajen madi mararraban wata mota ta girma musu suka yi karo da ita kuma dai shi ma dai an ce wasu sun sami raunuka amma ba wanda ba kai ga ba rasuwa insha Allah amma an samu kujewa to wayannan eh, wayansu abubuwa da suke aukuwa a ƙasar nan suna sun yawaita haɗurran mota saboda kajagogin da muke hawa yanzu mu lalacewan azzaluman ƙasar nan ba abin da ya dame su ƙasar mu ta zama juji sai ba mu hawan komi sai kajagogin da aka aka hau a turai aka watsar juji motocin juji ake kawo mana anan a mutum ya siya a taya shi muna waya sai sabuwar mota kaga wukake su kansu makamai ne su ne mutane suke hawa sannan kuma ga hanyoyi ba kyau don ramuka ga su motoci tsofaffi hanya ba hanyoyi ba su kyau ba su da kyau ba amma da ko statistics na adadin mutanen da suke mutuwa a hadarin mota aikin kenan an ce ana minajin ya kai kamar shekara guda da ainihin aka wani mummunan hadari shi ma a wajajen nan fashi din ne aka wani mummunan hadari da aka ce mutum wajen saba'in da ko uku ne suka mutu da aka gaya ma kwamishinan yan sanda na jihar katsina cewa wani dan jira ta mashi me zai ce dangane ne ce to sai mene dama ba ana hadarin ana hadari ana mutuwa ba sai mene yace amma wa'annan mutanen suna da yarce kai karka da bije ka Abuja wannan bai shi ba abin da ya shafe shi ba abin da ya dame to wa'annan mutanen masu halin ko ko kula sai mu ce mai da ne muku bara ba ku shi ba su ja daɗin addu'an ba sai mu ce Allah ya isa kan dukkanin mutumin da ya mutu a hadarin mota Allah ya isa kan dukkanin mutumin da ya kuje a mota Allah ya isa kan duk haɗurran motocin da ake da haɗurran fetura yanzu kun ji wani gombe wanda aka ce fetur ya ɓare mutane sama da arba'in sun ƙone kun ji kuma gab da shiga jos shi ma irin wannan ya sake aukuwa ba kai ko guda ba aikin kenan ka ji an ce wani hadari akwai wanda aka ce ya auku wata mota ta kwace ta yi kasuwa wani gari ne eh, ta ba abin nan um, dekina ne ko a dekina ne cikin jihar uh, kogi ta kwace ta karkashe mutane aka ce mutanen sun kai wajen arba'in wani ce shi ya kai kidaya gawa ɗari da a hannunsu saboda haka mutane ne ka ji ana ta irin waɗannan a sai ka ga ba abin da ya dame su sai masu su ware kuɗi da sunan an yi haɗarin su zuba aljihu ya zama hanyar samun kuɗi ba abin da ya dame su to Allah ya saka duk wayannan hadura da ake samu na gobara ne na man fetur wanda yake sakacin ku ne ya rashin halin ko unkura din ku ne Allah ya isa kan duk wanda ya mutu asibiti saboda rashin magani Allah ya isa kan duk ciwon da ya kama saboda sakacin ku Allah ya isa kan ma duk wanda ya ji ciwon kai saboda mummuna aikin ku saboda kuke jawo mana wayannan bala'o'i iri iri kuma ba abin da ya dame ku kuma ku sani cewa za ku ga sakamako a rayuwar duniya kafin ku gana lahira na san lahira bata dame ku ba in nace za ku gamu da su da masu za su da masu san wai su yan wuta ne bai dame su to Allah ta'ala ya muzanta ku a rayuwar duniya ya sa ku yi mummunan ƙarshe kuma tarihi ba zai taba yafe muku ba ba zai taba yafe ma zaluman da suke wannan aiki ba Allah ta'ala ya nuna mana shekaru masu zuwa kuma ya nuna mana lokacin da tutar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah za ta filfila a wannan ƙasa ya nuna mana ranar tabbatan addini kuma ya zama da mu ne ya yi aiki wajen tabbatan addini wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wanda ta zo ta biyu ita ce ita ce ma Muhammad Mahmud wanda ya zo na ɗaya shi ne Suleiman Adam Rajal irin gaban wake wanda ya zo na uku a bana shine salisu ya kuri marmadori ko a wake karamomin shahidai shine nafiru musa karbala gwarzon shekara wanda ya zama gwarzon shekara da shekaru kusan sau hudu kenan gwarzon shekaran bana shine sa'idu sakawa ga trofi aka yi mishi na musamman wanda zai riƙe na jirgin dindindin to bana dai kan tamsiliya ba mu samu isasshen masu gasa ba so babu abin da za a bayar a game shi to a bana wanda zo su ne yankin a bagan tsaro su ne yankin abbas musulmi kira ku malam azari kwakwar so a bada a bada shi to ɗan sun ɗan abin nan san ko ƙasar ce ta zama haka wanda ya zo gwarzo a bana shi ne alhaji sabiu a shi wannan kayan masarufi ne kayan da aka tattara to gwargwar mai bada infaki shi ne nan sabiu a hannu ma shi kadai zai karɓa a hannu ma sauran za su karɓa a gaba to sai kuma gwargwar wakili wanda ya aiki duk tukuru bana shi ne malam ahmad abbas katsina shi ma zai karɓi sa cikin hannu malam to sai da'irori akwai da'irar da suka yi fice a wajen infaki wanda suka zo na uku a bana su ne da'irar cile da wanda hakan a gaba ile zai karfi garkuwa a madadin cile da hakan a gaba cile da a hanzarta wanda suka zo na biyu a bana da'irorin su ne da'irar kafi wanda nasiru shara zai karfa in bai zo ba malam alhaji sabi a gaba zai karfa su ne bauchi a gairori ba wanda muna kiran malam ahmad ya shi karfa a madadin bauchi mala ya shi to daga wannan za mu shiga gagarumin to a bana son ɗin da ta zo ta faro ta uku a infaki ita ce zon ɗin kuma wannan kyautan ya haɗa da mashin guda ɗaya a ba da kiɗin mashin guda ɗaya mun ba da mashin saboda yawanci inda muka je zama da mutane sukan kasance ba su da abubuwan yawo cikin ɗan kuwa su tattaro in ba su so sababbi ne gan amma amma san da aka haɗa su waɗanda suka zo na biyu a bana a yanzu su ne kan abbas musawi wanda cikin kyautan da za su samu da kofi da mashina guda biyu wanda muke fatan za su taimaka musu aiki ana kira malam Mustapha Lawan na ne zai saba madadin su salawat wanda suka zo na ɗaya a invaki warazan bana wanda za su tafi da mota har yanzu a ga mabudin na ma daban ana saurare in fada wanda ga yanzu ba ci bas din har yanzu to muna muna kokarin mu ga an ba da hakoki sosai sosai na ɗaya su ne a a a yankin shadid hamza ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن الذين ما تهر الذي علينا مصيبات الدنيا وما تينا بأسمائنا وبصرنا وقوتنا ما أحيتنا واجعل وارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا من لا يرحمنا اللهم اطبنا اللهم ارحمنا اللهم ثبت أقدامنا وثبت أبيتنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجمع الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخره. اللهم ما انكرنا من الحق فعرفنا وما عرفتنا منه فحملنا وما قصرنا عنه وبلغنا وهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك فانك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم اللهم اللهم اجعل اوسع ارزاقنا عند كبر سنيننا وأحسن أعمالنا ما ولي أجالنا وخير أعمالنا خواتيمه وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهر